sannan wata cuta ta taho da ta shigo zamaninmu na ƙin madina in an tashi aikin hajji mutane ana rayya a zuwa madina ana nuna ba komai ba ce madina ta wuce haka manzala sama shine da jikinsa yau a gurin inda yake kwance billahi lazi la ilaha illa huwa bai kai gurin ba a duk alam ba inda ya kaina duk almalakul ala gaba daya ya samu ɗaukaka ran da annabi sai isra'i ya shiga gurin to inda yake ya fi ko alfarka ce a gurin ba ta da iyaka abin yana da takaici halin da musulmi suka shiga yau a yanda suka ɗau annabi alaihi salam har madina din nan yanzu mutane suna yaki akan ci a daina zuwa ziyara madina kuma da sunan ilimi alhazai za ta fi a ce da su ba sai sun je ba wannan annabi mai tarin albarka kowa yana neman kusaci da shi tagosa adba in ta shiga daji ciya da kanta za ta dinga tuwa ciyawa ta saboda ta annabi ci zo ki ci zaki yana jin yunwa damusa in ta ganta sai ta yi mata kirari Allah ya halice ki dan hawan ma'aiki salama wannan annabi mai tarin albarka duk inda ije mawkifi addu'a yake Allah ya roƙe roƙi Allah kan yi mana alfarma amma a ce ga inda yake kwance a nan irayu a nan ya isar da sako mimbarinsa ya kafa ya kafa adalci ya kafa rahama ya kafa soyayya ya kau da kafircin duniya ya kau da banna a ce a gurin yake kwance a ce wai karkaje wannan gurin wai sunan abin karatu ana hana mutane ana kore su ana rayya abin da ya shafi annabi alaihi salam wannan annabi su shi za a yi haka sannan madina ita ma haka guri ne mai alfarma wanda aljanna kanta ta so ta dinga bin annabi sai maka garke sai da Allah ya mata tsace bari saboda kauna take masa wadda aljanna take so ta dinga bin sa kafa da kafa a ce kai zaka je gurin baka kallon sa da kuma wani hauka da ni a ƙarshen mahaukaci a duniya a guri na shine wanda zai masallacin annabi sai ya yana daukan hoton gurin wannan shine muqra huka a na. Allah ka yarje mana mu ma mu je ziyara Allah ka yarje mana ya Allah ka yarje mana mu ma mu je ziyara eh farko da sunan Allah sarki jalla jalala Allah tsare ni illa ka taimaka na tsara Allah ka yarje mana Eh roƙo zuwa Madina garin da muke ƙauna, Allah dandan amina ka kai mu mi ziyara. Allah tsira da amincinka da ɗawa habibinka, alai sahabbai duka matayansa ka jira, Allah ka yarje mana. eh mun je yaban sanura gidan sadiq marmara sai malam yusuf kabara ya kama batun ziyara allah ka yarje mana yusuf yana labarin madina sai na ji duk tunanina kamar gana a madina gabansa da hanura allah ka yarje mana eh take sai na ji basira ta zo min na kamarera kasida kan ziyara zuwa gurin sanura Allah ka yarje mana na ce Allah ka yarje mana mu haɗu mu tafi ziyara <laughs>